Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 29 ga watan Afrilu na shekarar 2021 za mu magana ne akan satar rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. ce zara muna tafa da karin bayani. Shirin namu na yau zai kasance ne a kan wannan sati na rigakafi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware amma kuma za mu mayar da hankali akan rigakafin coronavirus. Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara ne da leƙawa zauren shirin lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar take shiryawa. A wannan karan kamar yadda na bayyana a farkon shirin maganar ta rigakafi ce da muhimmancin yinta ga hawa da ƙarin bayani. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafa wa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance ke ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ranke na wanda za ta iya kawo ciwo sai da garkuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan kwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam sai jikin dan adam ya tsaki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani to muhimmancin shi ke nan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu ba ne jikin dan adam din zai fito da nadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin dan adam din shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su to cututtukan suna da yawa za mu ba da misali waɗanda mu a nan mu kamar a najeriya misali ake yi in ga ko da ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ke fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan innafin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma gashi ana maganar ah, malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana akalla ya haura shekara hamsin saboda ah, ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu shi shine ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗabe da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali a kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayenta wanda ya santa yadda da ciwon na yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya cutar ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ke hangen za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance na an yi wa al'umma hobasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba ah, sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar da fi nan a hana yaduwarsu cikin al'umma kuma a rage tasirinsu akan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka? Akwai dalilin da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har Allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin ah, masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ke sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya ya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai 'ya'yansu ana musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai yadda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba akalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kanmu to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa a gidan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin saboda ka abubuwa ne da dama da ake samu wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimaka wurin yatsar cututtuka da kuma samun sauki. ila yau hawa ba ta yi nisa ba. Kafin mu koma zauren shirin lafiya uwar jiki ga ƙarin bayani da hawa ta tattaro mana akan yiwuwar sarrafa rigakafin coronavirus a Najeriya. Masana kimiyya a Najeriya sun haɗa allurar rigakafi guda biyu don yaƙi da annobar cutar corona kamar yadda shugaban kwamitin yaƙi da cutar kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Bos Mustapha ya sanar. Bos Mustapha ya ce ana ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje akan sabbin magungunan rigakafin kuma da zarar an kammala za a fara amfani da alluran. Mustapha ya kara da cewa wannan wani gagarumin ci gaba ne da zai kara martabar bangaren kiwon lafiya a Najeriya ya kuma yi kira ga dukkanin hukumomi da masu ruwa da tsaki da su bada goyon baya da duk gudunmuwar da ta dace danganin an tabbatar da samar da rigakafin. Jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Dr. Ibrahim Kana ya yi ƙarin bayani game da rigakafin. Tun ƙarshen ashirin wasu ma'aikatan kimiyya a wasu jami'oyi musamman ma a Redeemers University da ke Ede a jihar Osun suna ta aiki a akan coronavirus. Daga karshen shekara shine sai suka gwada wa ma'aikatan kiwon lafiya akan cewa wato su bincike su ya nuna musu akan cewa lalle tabbas su sun samu ainihin rigakafin da zai iya taimakawa ba maganin ainihin coronavirus su a bincike su ko ya nuna akan cewa har 90 bisa 100 na kwayan coronavirus da ke jikin mutum rigakafin na iya maganin su to a ba nan ba a kwana ba bincike su da suka yi sun shi a laboratory ne kafin a ce rigakafi za a fara amfani da ita jikin mutane dole ne sai an je clinical trial stage 1 stage 2 har zuwa stage 3 wasu lokutan ma ana kaiwa har zuwa stage 4 babun da ake nufi da wannan clinical trial ɗin ku shine ne wannan rigakafin suka kirkiro sai an je an gwada a jikin dabbobi a gwada a jikin mutane a kai cewa eh lalai tabbas wannan rigakafin za su yi aiki na biyu a tabbatar kuma akan cewa wannan rigakafin ba za su iya kawo illa ga jikin mutum ba amma kafin a kai ga wannan ana buƙatar kusan miliyan ɗari ɗaya na dala to kaga wannan a najeriya ba karamin kuɗi ba ne ko yaya yiwuwar haɗa allurar rigakafin cutar corona a najeriya ita ce tambayar da na yi wa ƙwararren likitan yara dr lawal musa tahir zai iya yiwuwa a yi allurar rigakafi a najeriya har ko da na corona matukar za a bi matakan da ya kamata a bi a sa kayan aikin da ya kamata a sa a bi kuma dokoki da ka'idojin da ya kamata a bi kuma ko ba komai don ba manta ba ana yin allurar rigakafi ko da yake na dabbobi ne misali a jos a wannan makaranta da take bom ta sashen bincike na bangaren aikin noma an yi allurar rigakafi kusan kala shida da ake yi wa dabbobi saboda haka za a iya yin yin wannan abu a najeriya kuma idan aka yi hakan zai kasance ci gaba ne sosai ya kamata a ce mun fara yi wa kanmu abubuwan da ya dace har da allurar rigakafin nan ba sai mun jira wata ƙasa ta yi mana ba idan za a iya tunawa a ranar biyu ga watan maris na wannan shekarar ne najeriya ta karbi kasan farko na allurar rigakafin corona kimanin miliyan hudu sai dai kuma kiyasin yawan 'yan kasar ya kai miliyan biyu. wannan wata kyakkyawar fata ce da a fara hada allurar a Najeriya duk da cewa mutane da dama na nuna da cewa da allurar. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu sake komawa zauren shirin lafiya uwar jiki ƙarƙashin jagorancin Hauwa Umar inda za ta jiyo mana ƙarin bayani a kan rigakafin cutar coronavirus. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya wato Dr. Ibrahim Kana. Dr. barka da wannan lokaci. Barkan mu dai. Dokta ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona? Yadda kika yi bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbata labarai a da jama'a game da wannan rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa baki ɗaya kenan watan shugaba Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan haka nan kuma aka ji sakataren gwamnatin tarayya baki daya da sauran manyan-manyan 'yan siyasa na najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lale ya nuna akan cewa wani rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kare tsorata kada hankalin kowa ya tashi ya je ya wannan rigakafi na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wa zai gani likita idan likita bai da lafiya wa zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za a fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikatan kiwon lafiya a Najeriya wato su da pharmacists da makamantansu su ma gwamnati ta ba su wani rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin yanzu daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar nan a jihohi na Najeriya gaba baki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku yan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin a rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin rigakafi na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ta ba da wani misali guda ruwa da muke sha dinnan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun dacen su ma suna da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance an tabbata kan cewa wannan illolin za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa a da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da hankalinsu ni ma na ina ma shiri kenan in je ni ma a jami wannan rigakafin ina ma da gwamnati ta yarda a wa iyali na ma amma iyalai na ba fitan kiwon lafiya ba ne aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu fitan kiwon lafiya da shugabanni su dawo na rigakafin amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ma iyalai na insha Allah dukkan su kowa zai ji mun iya mai amai wannan rigakafin mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar bata riga da ta zama annoba ba dan me za a karɓa rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da da kan jama'a da faɗakar da jama'a don su fito su yi wannan rigakafin? Eh, kwarai da gaske. Na farko shi sa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullum suna gidajen rediyo, gidajen talabijin kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin. Bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya. Duk inda mutum shiga yanzu ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu iya fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane ke tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau a ba amma an wuce wannan an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ga mahimmancin wannan abu nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma basu kamu ba aka masu wannan rigakafin muna kawo sa tv su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan maka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu 'yan jaridu wanda su ma an je wata 'yan uwanki kenan abokan aikin ki su ma an je an musu wani rigakafin ne kawo ga haka su aini masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma 'yan jarida su ma ana musu wani rigakafin kuma me suka ce suke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya dame su lafiya kalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da duk wani ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba ma gama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su ci gaba da shigowa idan suka ci gaba da shigowa muna kira ga jama'a jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukin ta wannan tana ma duk wani matakai da aka gwamnati mun dau matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa da wani rigakafin akwai matakan za mu ɗauka za mu yi komai da komai don haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwata da hankalin shi kowa ya kwata da hankalin shi ya ɗau wani rigakafin likita me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar sai eh, kwarai kwarai da faransa da norway da wasu makama da wasu kasashen turai sun dakatar da ainihin ah, wani rigakafin musamman ma na astrazeneca abin da ya faru shine jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na ah, yin tatsuniya ko awa jama'a karya ba kwarai sun dakatar me kawo da suka dakatar me kawo da suka dakatar abin da ya faru shine ainihin akwai batin na wannan vaccine din wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su to su ne wannan batin suke da matsala ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba a'a ita wannan batin bari mu bada misali yau kamfanin dangote ana yin siga kamfanin dangote ana yin siminti yana iya yiwuwa kamfanin su na obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu ɗari sai aka ɗauke su a kai jiya sokoto zamfara da kebbi sai aka lura ta cewa la ai wannan wannan bacin nan da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau sai kaga za ta dakatar da amfani da su kenan amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka dangote aka producer ɗinsa a misali a benue ko a wani kamfanin su daban da ke ogun har ba su da wani matsala. to shine irin namu kenan a Najeriya yanzu eh an amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke eh sun amince akan cewa eh ana samun wannan matsala. amma ba wai ainihin rigakafin ce ke da matsala ba a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wani rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wani kasashen su adda matsala shi sa aka dakatar yanzu ana rana kan bincike a me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan ba ma guri guda a kai ɗin su ba saboda ka ba mu da matsala mutane su kwanta da hankalin su wannan labari ne daga can kuma Allah ya tsaye da wannan abin a can din. To amin likita amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne shin ya zama dole ne kowane ɗan Najeriya sai ya karɓi wannan rigakafin? a to dama tun da ake polio an taba sa wani dole ga rigakafin ne ana yellow fever an sa wani ga rigakafin ne dole lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wata meningitis kenan an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya mun taba tilasta wani je rigakafin ne ai mai rigakafi ba ba ba dole ciki hmm. sai in kana so mu mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ce a ya kamata ka je ka yi idan misali yanzu rigakafin a ciwon sankarwa ta meningitis da kullum jama'a suna mutuwa yanzu dai muna wata uku kenan Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon a sankarau to shi sa mu yanzu muke wannan rigakafi mun tuna sau je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi amma idan mutum ya yi ya taimaka a shi ya kuma taimaka a al'umma saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba kuma zai taimaka a kan cewa ba zai ma iya da wannan cutar sosai sosai ba to haka ya ce ma virus ba cewa muke dole ce mutum ya je wannan rigakafin ba amma abin da muke gudu shine idan cutar idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa kaga mu ba mai aikin ba kenan ina amfanin gwamnati shi sa gwamnati ta ce a ga rigakafi nan a je a yi amma ba ce dole ba ba inda aka ce dole idan shi ba tana baya can jama'a tana ta jita jita kan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kasa siyan rigakafi an kawo rigakafi ma zuwa Ghana ta mu Najeriya muka ce su kwanta da hankalin su to yau ga rigakafi jama'a sun canza salon labari ba ina rigakafin ne a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi to kasan mu kenan Najeriya sai dai abin da mu da mu hakuri da juna mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira da jama'a a kai hakuri a jihar wani rigakafi. kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku masu saurare a sharuwa lafiya.